والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يودركم نقوم شاترا عون اللتافي من البركة أمدة الفقه wanda za mu yi shi a yau tara ga watan جماد hula takwas ga watan jumadal hula hijira 2427 wanda ya dace da 4 ga watan shida miladiya 2006 muna cikin babin gusulu minal janaba wannan hadisan da za mu karanta na yau insha Allah su ne hadisan karshe na wannan babi hadisi na farko shine hadisin Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhrin radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan jalasa baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ya zauna bi ma'ana namiji idan ya zauna baina shu'abiha al-arba akan sassanta wato sassan jikinta guda hudu ثم جهدها sannan ya wahalar da ita wato wajen kinaya ne akan jima'i faqad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba ash-shu'ab abinda ake nufi da shu'ab anan an yi an yi masa fassara da yawa an ce ma'ana kafafunta da hannayenta waɗansu kuma suka ce kafafunta da cinyoyinta an faɗi kuma waɗansu dai maganganun waɗanda suke a suna da nauyin magana faɗa a kansu amma dai kinayar abinda ake nufi bi ma'ana idan mutum yayi ya sadu da iyalinsa in mutum ya yi jima'i da mace thumma jahadaha aljahad daga cikin ma'anonin aljahad akwai ma'ana wato aljima'i bi ma'ana tarawa wato saduwa to faqad wajaba alghusl wanka ya wajaba wa fi lafzin an wa in lam yunzil ko bai inzali ba wannan hadithin haka abu huraira ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam bukhari da muslim duk suka ruwaito shi da wannan lafazin ko da yake lafazin wa in lam yunzil wannan lafazi ne wanda ya zo a cikin muslim a cikin wanda ya zo a cikin muslim bukhari bai kawo wannan lafazin ba a cikin sunan nasa'i kuma an zala aw lam yunzil ko yayi inzali ko bai inzali ba wato ko ya fitar da mani ko bai fitar da mani ba abu huraira shi ruwaito wannan hadithin aisha ma ta ruwaito hadithi mai kamar wannan amma baya cikin bukhari amma yana cikin muslim ita kuma cewa ta yi idan taƙal khitanul khitan a wata riwayar idan jawazal khitanul khitan faqad wajaba ghusl idan kaciya ta haɗu da kaciya to wanka ya wajaba ma'anar haduwar kaciya wato shine mazibul hashafa ya zamanto kan gaban namiji ya nitse wato ya bace a cikin gaban mace yanda zai zamanto har inda ake yankawa wanda yake shine shine wato inda yankan kaciyarsa yake ya zamanto ya taba bakin farjin mace yanda zai zamanto kenan wato ba wai daga zarar gabansa ya taba gaban mace shine wanka ya wajaba ba sai idan ya zamanto cewar saman gabansa ya shiga cikin farjin mace shine zai zamanto an samu jima'i to a lokacin nan wanka ya waje ba wannan hadithin shi ya warware abinda ya kasance a da aka yi ruksa a kai domin a farkon al'amari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sauƙaƙa masa wato hukunci idan mutum ya sadu da matarsa matsawar dai bai yi inzali ba to ba zai yi wanka ba kamar yadda aka ruwaito ya zo wajen wani mutum daga minal ansar ya yi masa sallama sai ya fito cikin hanzari yana gani ya fitar da shi daga cikin wata harka sai ce ka annana a ajalnaka wato kamar mun sanya ka fito cikin gaggawa wato mun sanya ka kayan yanke abin da kake sai ya ce haka ne ya rasulullah ya ce idan ujilta aw ukhitta إذا أعجلت أو أو أقشطت فلا فلا غسل عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أكثر ياك كي جعوا يزمن تو كن شوا وتو حرب كي inzali ba yayin da kake saduwa da iyalinka to babu wanka a kanka wanda a kansa ne hadithin abu ayyub al-ansari yake innamal ma'u min al-ma wato wanka baya wajaba sai da fitar mani wanda yake wannan har bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu sahabban suna kan wannan suna kan wannan kusan al'ansar ga baki ɗaya suna kai kamar yadda imam malik ya ruwaito a cikin muwatsa cewa wataran a an zo an gaya ma umar ibn al-khattab cewa zaid ibn thabit wanda yake yana daga cikin al'ansar ansar faqihul ansar mafi wanda yafi kowa sanin fara'id saurayi ne ya ce yana yin fatawa cewa idan mutum ya haɗu da iyalinsa sannan ya yi kasala ya gaji ya kasa gamawa har ya yi inzali ya fito to ba abin da zai yi sai ya wanke gabansa ya yi alwala sai yake cewa sai dan umar ya ce masa ce wannan fatawar da kake yi ya aduwa nafsihi wanda yake cutar kansa na ji kana wata fatawa sabanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce domin su almuhajirun sun san cewar idan sun san wannan hanin daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma al-ansar ta ci su a haka suke sai yace haddathani minhu umumati min al-ansar yace baffanni na daga cikin ansar su suka gaya mu yace su waye yan baffannin naka yace ubay ibn ka'ab da yace da ubay ibn ka'ab da abu ayyub al-ansari da rifa'at bin rafi' yace domin naji rifa'at bin rafi' yana cewa idan mutum ya sadu da matarsa sannan yayi kasala bai yi inzali ba fala ghusla alaihi babu wanka a kansa sai manzon Allah sallallahu sai sayyidina Umar sai ya tara sahabbai haka dama al'adar su take idan wani abu ya zo na rikici da ake sabani sai ya tara al-muhajiruna wal ansar domin ayi al-ijtihadul jama'i a haɗu akan ra'ayi wanda yake shine yafi dacewa da sunna da ya tara su da Ali ibn Abi Talib da Mu'az ibn Jabal suka ce sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan taqal qitanul qitan faqad wajaba al-ghusl idan kaciya ta hadu da kaciya wanka ya wajaba sai sayyidina Ali yake cewa ya amiral mu'minin da ya san cewa kaga sabani ya tabbata kenan sai yace ya amiral mu'minin arsil ila azwajin nabi sallallahu alaihi wa wasallam fa hum a'lamun nasi bidhalik tura a je a tambayi matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su suka kowa sani akan wannan matsala sai ya tura sai ya tambayi Hafsa tace la ilma li bidhalik ban ban san ko ba abin da na sani kan wannan sai ya tura aka tambayi Aisha Aisha radiyallahu anha sai tace idan taqal khitanul khitan faqad wajaba al-ghusl in kaciya ta hadu da kaciya wanka ya wajaba sai sayyidina Umar ya ce to ba wanda za a zo mun da shi cewa ya sadu da matarsa ko bai yi inzal ba ya yin wanka sai na hori abin sai ne masa horo mai tsanani shi shikenan ake maganin wannan khilaf waɗansu daga cikin sahabbai kafin ai wannan abin da sayyidina Umar su kansu sun je sun tambayi Aisha kamar Abu Musa al-Ash'ari wanda yake shi ma yana cikin muwaffa yaje yace ma Aisha laqad shaqqa alayya ikhtilafu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi amrin innahu lataqiyun lataqilun alayya an aqulahu yace mata ya ummul mu'minin sabanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta gare ni a cikin al'amari wanda yake ina jin nauyin na faɗe shi sai ta ce masa abinda duk zaka iya tambayar mahaifiyarka ka tambaye ni duk abinda zaka tambayi mahaifiyarka ba za ka ji kunya ba ni ma ka tambaye ni domin ni mahaifiyarka ce wata sai ya ce mata ar-rajul yusiba ahlahu thumma yaksilu fala yanzil mutum ya zo ya kwanta da iyalinsa ya sadu da ita amma sai ka sala ta same shi ya kasa yin inzali shine sai ta ce masa idza jawaza al-khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl tace idan kaciya ta wuce kaciya in kaciya ta ta ketare kaciya to wanka ya wajaba tace to ni kuma bazan sake tambayar wani ba bayan ki har abada sai masa magani tunda ta zo masa abin da take da shi na ilimi kuma Aisha radiyallahu anha an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a gabanta kan wannan hukunci a gabanta aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kaina ina yin haka da ni da wancan da ni da waccan da ni da wannan ya nuna masa Aisha yace sannan mi yi wanka to kaga sai shi yasa wata ran da aka tambaye ta kan wannan sai ta ce muna yin haka ni da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mi wanka kaga sai ta maganin dukkan wannan khilafin dan haka ya zamanto cewar aka samu kusan ijma'i na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan khilaf na farko dan haka eh, al-hafiz ibn rajab rahimahullah yake cewa bai halatta wani mutum ya zo ya ce zai yi wani sabani ba bayan wannan haduwa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi duk da yake an ruwaito daga wajen waɗansu malamai daga cikin tabi'ai suna ganin babu laifi to amma duk wanda ya haka shudud ne dan ya saba ma ijma'in sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kasance akan fatawarsu ta farko duk an ruwaito sun dawo dama waɗanda suka shahara da wannan fatawa da Ubay ibn Ka'ab da zaid ibn thabit da ali ibn abi talib da usman ibn affan da talha ibn ubaidillah da zubair ibn al-awwam dukkanin su an ruwaito kan cewa sun dawo daga wannan dama abin da yasa ba su san wannan nafs din ba shafe hukunci wanda yake tabbas ne Allah madaukakin sarki yayi ishara a cikin cewa ana shafe hukunci Manan sahmin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha to wannan kuma yana daga cikin misalin da malamai suke kawowa na naskhul ahaffi bil asqal a shafe hukunci mai sauki da abin da ya fi shi tsanani da ya zamanto ana abu wanda yake mai sauki sai a shafe shi zuwa ga abu mai wahala naskhul asqal bil ahaffi wannan ba wata rigima wajen malaman usul a kansa abu wanda yake mai tsanani sai a shafe shi a kawo mai sauki kamar yanda da aka ce idan dai musulmi suka zo suka gabza da kafirai in sun kai gomansu to bai halatta su ja baya ba bi aka musu sauki al'ana haffafa Allahu anku wa alima anna fikum da'afa fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn sai aka sai aka yi tasdidi aka ce yanzu idan kun idan kafirai sun to rukun ku sun ninka ku sau biyu to wannan shine iyakar lokacin da za ku iya tsayawa amma in sun fi sau biyu to wannan za ku iya ja da baya kaga da an ce sai sun kai ninki goma ne za ku iya ja da baya amma sai aka yi tahbidi aka sauƙaƙe aka ce in sun kai ninkin ku sau biyu to kaga da an tada hukuncin daga abin da yake mafi tsanani zuwa ga abin da yake ya fi sauƙi saboda taisiri wanda shari'a ta zo da shi sauƙaƙawa wanda shari'a ta zo da shi to amma a shafe hukunci daga sauƙi zuwa wahala to wannan waɗansu malamai sun ce ya juzu haka ya faru amma bai afku ba sai aka ce musu to ai gashi ya afku a cikin alkur'ani da a farkon azumi an ba mutane sa an ba mutane zabi ko ku yi azumin watan ramadan ko ku ciyar da miskinai ko ku ciyar da azumi ko ku ciyar da ko ku yi azumi ko ku ciyar da miskinai يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين wanda suke shan wahalar azumi su yi fidiya a lokacin nan akwai zabi ko ku yi fidiya ko ku ciyar da ko ku yi fidiya ko ku yi azumi wa an shine yasa aka ce wa anta sumu khairun wa anta sumu khairun lakum yin azumin yafi amma da farko an ba su zabi sai daga baya sai aka shafe wannan da kan cewa yanzu kawai sai azumi sai dai tsoho wanda yake ba zai iya azumi ba shine aka bashi wannan zaɓin kan cewa ya ciyar da ne to wannan kaga naskul ahaffi ne bil asfal daga abu mai sauki zuwa abu mai wahala to daga cikin misalansa shine wannan da idan mutum ya yi jima'i ba zai yi wanka ba sai in ya yi inzal to in sai aka tashi ko yayi inzali ko bai inzali ba sai yayi wanka saboda haka an ƙara wani sababi na wanka saboda haka an ƙara wahala ko ba a ƙara wahala ba an ƙara wahala to menene hikimar haka bayan addinin musulunci ya zo da sauki a tayar da mu daga sauki a kai mu zuwa ga wahala shi ne shek aminu shinkidi ya ce hikimar shine ƙarin lada ƙarin lada shi ma maslaha ce da shari'a tana dubanta ba wai kawai ana duban maslahar a kawo saukin bane wani lokaci za a ce a sha wahalar saboda a samu karin lada saboda haka gashi wannan hadisin yana daga cikin dalilai da suke nuna haka shi yasa imam muslim ya rawaito wannan hadisin na yin nasakh din nan a cikin littafinsa wanda yake babu shi amma akwai alamar annasikh wal mansu imam muslim ya da littafin nasikh wal mansu saboda haka yana daga cikin kusan wanda ya fara rubutu akan annasikh wal mansu yanzu abinda muke da shi da tafan nasikh wal mansukh fil tafan irin su al da ibnu shami amma kafin su akwai imam muslim ibn rajab yana da wannan littafin dan hayayi yayi ko dan har nakali daga cikin sa bayan kuma yanzu yana daga cikin bamu san wani littafi na imam muslim ba in banda wannan sahih din nasu sai kitabul tamyiz sai kuma kitabul abin nan at da kuma kitabul asma' wal sunna to daga cikin tafan sa akwai an-nasikh wal mansukh ya kawo wannan hadisin ya buga mana misali na shafe hukunci na shafe hukunci wanda da ya tabbata da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani sabon hukunci daga cikin abin da jumhurin malamai suka karfafa mazhabarsu shine cewar idan mutum yayi idan mutum yayi jima'i da mace ko yayi inzali ko bai inzali ba za a ce masa yayi jima'i ko yayi inzali ko bai inzali ba za a ce masa yayi jima'i tunda ku haka ne eh, tunda haka ne har za a wajabta masa cewar za a yi masa haji ai ba wanda ya ce ijma'i ne na cewa idan mutum ya yi jima'i da mace za a yi wadda bata halatta gare shi ba za a yi masa haji akwai wanda ya ce sai ya yi inzali sannan za a yi masa haji akwai wanda ya faɗa a cikin al'ummar musulmi ba wanda ya faɗa to don haka tunda kuwa ba sai ya yi inzali za a yi masa haji ba saboda ba sai ya yi inzali ba za a yi masa wanka wannan matsalar ta idza jawaza al-khitan al-khitan idan ya zamanto abin nan wato al'auran namiji ta shiga cikin al'auran mace hukunce hukunce masu yawa ana rattaba su akan wannan aiki hukunce hukunce masu yawa waɗansu malamai har sun kai hukunce hukuncen zuwa 80 har sun kai zuwa 80 ibn ibn abi zaid a cikin risala ya ambaci hukunci ya ambaci hukunci kamar 12 ina jin eh kamar 12 ya ambata a cikin abin nan littafi a cikin a cikin babin a cikin babin ma yujibul wudu cikin babin ma yujibul wudu wal ghusl ya ambaci kan cewa mazibul hashafata yujibu kaza wa kaza ya kawo su daga cikin abin da yake wajabtawa shine wanka kuma wannan mazibul hashafa din nan sanya farji sawa'un ya sanya ya sawa'un ah, wato haduwar kaciya da kaciya sawa'un na wato farjin wanda ta halatta ne ko wanda bata halatta gare shi ba in ta halatta gare shi akwai hukunce hukunce inda ba in bata halatta gare shi ba akwai hukunce hukunce daga cikin hukunce hukuncen shine hajji kuma sawa'un wannan far sawa'un ko ta gaba ne ko ta baya ko farjin ko a farjin mace ta gabanta ko kuma ta ta bayanta wanda yake shi haramun ne mutum ya sadu da mace ta duburarta haramun ne mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutane guda uku wanda ya aikata abubuwa guda uku faqad bari min ma unzira ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba ruwansa da abin da aka saukar da annabi sallallahu alaihi wa sallam na farkon su mutum ya sadu da matarsa tana cikin haila na biyu ya sadu da ita ta duburarta na uku ya je wajen arraf ya je wajen dan ya je wajen dan buka ya tambaye shi wani abu duk wanda ya daya daga cikin waɗannan abubuwan ya barra ya barranta daga abin da aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saura kai daga cikin kaba'irul dhunub yana daga cikin manya-manyan zunubai to shi ma idan mutum ya aikata wanka yana wajaba a gare shi haddi yana wajaba a gare shi daga cikin hukunce-hukuncen da abin nan ah, da aka wajabta na mazibul hashafa kuma sawa'un farjin matar tana da rai ne ko ba ta da rai wal iyadu billah da mutum zai je da mutum zai je yayi jima'i da gawar mace wal iyadu billah irin yake shawar zuciya amma ana samun duk sa suke yake kashe wa hasi haka Allah ya kiyashe mu shi ma wannan hukunce hukuncen sun hau kansa sai yayi wanka a bisa kaulin jamaahiru ahli ilm akwai wanda suka saba amma matsalolin guda biyu na farko kusan mahallu ijma ne inda ulama haka dalika maghibul hashafa a cikin farjul bahima waɗanda su ma zukatansu za su karkata suka karkata sha'awa ta karfi a cikin zuciyarsu wal iyadu billah har su je mutum ya je ya sanya ya je ya ce zai sadu da dabba da tsananin abin nan jaraba shi ma idan mutum ya yi wannan hukunce hukuncen maghibul hashafa sun hau kansa sai ya yi wanka mun aka kama shi sai an masa hajji amma wajen wanka wannan shine qaulul jamahir ahli ilm ba wanda ya saba sai eh, abin sai yan kadan a sannan akwai matsala da malamai suke sabani akan ta idan mutum ya sanya farjin idan mutum ya sanya al'aurarsa a cikin farjin mace da ha'il a tsakani bi ma'ana da shamaki wato ba ba tsirarar farjin ya sa ba kamar in ya sanya bututu a ciki kamar kondom kenan shi ma in ba a samu inzal ba zai wanka ko ba zai wanka ba to waɗansu malamai suka yi tafsil suka ce idan mai kauri ne yadda zai zama to babu shu'uri ba zai wanka ba saboda ba za a ce masa ya shigar da farjinsa a ciki ba tunda abin da ya shigar shine wannan ha'il ɗin da ya wato ya lullube farjinsa waɗansu kuma suka ce amma idan mai idan siriri ne zai yi wanka waɗansu sun yi wannan tafsir din waɗansu kuma suka ce mutlaqan wanda yake shine arja wallahu wallahu a'lam shine arja shine yafi rinjaye li'an saboda idan mutum ya idan mutum ya amfani da condom ko da yana da kauri ko da yana da kauri zai iya amfani da condom ya saji da mace kuma ya zamanto ya samu jin daɗi da sha'awa har ya yi inzali saboda haka da shi da samuwarsa da rashin samuwarsa wajen jin daɗin da yake shine mujibin samuwar babu bambanci don haka wajen hukunci ma ba za a samu bambanci ba wannan shine abin da yake raje duk da yake abin nan a fatuwar Sheikh Muhammad Mustar a wannan shine kan cewar idan ya zamanto cewa idan ya zamanto cewa ba raƙiƙi bane wato ba mara kauri bane wanka bai waje ba a kansa ba zahir wanka ya waje ba a gaishi saboda wannan illa na kan cewar akwai ana samun jin daɗi tare da shi ko da yana da kauri ne haka zalika mace idan mace ta sanya idan mace ta yi amfani da idan mace ta yi amfani da idan mace ya zamanto ta yi amfani da ɗan yatsanta ko ta yi amfani da abin da ya kama da shi kamar irin wal iyazu billah abin da yanzu abin nan a shegantakar zamani ta kawo da shi irin da ake yin abin nan a farji na mace ko kuma farji irin na namiji mata suke amfani da shi to idan wannan ne shi ba za a yi wanka ba sai idan an sami inza saboda baya ba abin da illar na kan cewa illar shine iltaqal khitanul khitan nan ba a samu wani khitan ba khitan daya baya wajabta abin nan abin da yake na wanka a zahir wannan shine duk san masayi da suke tabbatar da suka zo a wannan mafafin wanda yake nuna kan cewa kenan sababin janaba ba wai kawai shine fitar maniyi ba sababin janaba hatta haduwar abinan a saduwar namiji da mace ko da babu inzali shi ma sababi ne na janaba kuma duk hukunce hukunce da suka biyo baya duk sun biyo sun tabbata akan wannan yana daga cikin hukunce hukuncen da malamai suka ambata na farko wanka na biyu tabbatar da haddi idan idan bai cancanta ba idan ya to mata ba halatta gare shi ba na uku yana wajabta ma mace samun sadakinta kamilan hmm. sannan yana wajabta idda idan ya zamanto kan cewar mace aka sake ta ko miji ya mutu bayan an samu wannan saduwar yana tabbatar mata da sadakinta kamilan ta ci sadakinta kuma yana wajabta idda a kanta idan mijin ya sake ta ko ya mutu sannan yana tabbatar musu da ihsan a ciki idan a cikin aure ne wato su zamanto cewar duk mutumin da ya aure mutumin da ya sadu da mace ba ta fuskar aure ba to idan ya je yayi jima'i da idan ya idan ya je ya sake yin jima'i da wata matar ba za a yi masa hukuncin kan cewa ya zama to katangagge ba wanda za a jefe shi sai a masa hukuncin bulala ɗari amma idan da a cikin aure ne farihi an daura musu aure sai ya sadu kuma ya sadu da matar wannan matar ya sadu da ita ko da ba a tare ta zo gidansa ba yana zuwa zance bayan an riga an ɗaura musu aure sai suka shiga kwana ya abin da zai yi to nan wajen idan idan aka kama shi ya yi zina ko aka kama ta yi zina nan wajen jefe su za a yi sun zama to musanai haka zalika daga cikin hukunce hukuncen yana shine kadai zai iya halatta al-musallaqatu salatan matar da aka sake ta saki uku matar da aka sake ta saki uku ba za ta halatta daga mijinta na farko ba har sai ta yi aure kuma an sadu da ita a cikin auren to saduwa da ita a cikin auren ba shine a kai ta gidan mijin ba ai biki ta tare a'a idan wannan mijin da aka daura musu aure ya sadu da ita ko da suna gidan iyayenta ne eh, ya zamanto an samu mazibul hashafa ko da ba a samu inzal ba to wannan hurma wannan ya za ta halatta ta ga mijinta na farko shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hatta tazuqi usailatahu wa yaduqu usay wa yaduqu wa yaduqu usailatahu ba za ki halatta gare shi ba sai kin dandana dadin sa shi ma ya dandana dadin shine a samu maghribul hajaba akwai sauran hukunce hukunce wanda nake kamar yadda wadansu malamai suka ce ma fuka ha sun kai hukunce hukunce ha wajen guda 80 sana hadithin na biyu shine hadithin na karshe a wannan babin an abi ja'far muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib annahu dakhala huwa kana huwa wa abuhu inda jabir ibn abdullah wannan hadithin a immatu ahlul bait su suka ruwaito wannan hadithin musalsal ne da a immatu ahlul bait manya manyan malaman ahlul bait rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farkon su shine abu ja'far al wanda aka ya shahara da al uban ja'far sadiq wanda al'imamiya imamiyya suke dangana kansu ya zuwa gare shi a shi muhammad shine muhammad ibn ali ibn al-husayn shi ali ibn al-husayn shine zainul abidin ibn al-husayn dan al-husayn kibbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan ali ibn abi talib abu ja'far al-baqir yana daga cikin a'immatu tabi'in tabi'i ne ya riski jabir ibn abdullah ya riski anas daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi a ƙarshen rayuwar Aisha radiyallahu anha amma bai ganta ba yayi riwaya daga Aisha da Ummu Salama amma dukkan riwaya dukkan hadisan munqafi'ai ne mursalat ne domin bai haɗu da su ba haka zalika yayi riwaya daga Abdullahi ibn Umar bai haɗu da shi ba amma ya haɗu da jabir bin abdullah kamar yadda ya ruwaito kamar yadda yake a cikin wannan hadisin sun je wajen jabir da shi da mahaifinsa muhammad ibn ali ah, muhammad ibn ali ibn husayn al-baqir ana ce masa al-baqir saboda li'annahu baqara al-ilm ya fede ilimi saboda yawan iliminsa har ana ce masa ya fede ilimi har ya wato bude abin da ya buya daga cikin ilimin da kuma abubuwan da suke manya-manyan al'amuran ilimi da kananan biya sun wannan kinaya ne akan shahararsa wajen ilimi duk da yake ya kai wannan matsayi na ilimi amma kamar inda alhafizu zahabi ya ce malami ne wanda ya tara ilimi da ibada da tsoron Allah da shugabancin al'umma da matsayi da nauyi a cikin zukatan mutane wanda yake ya cancanta ya zamanto khalifa ya zamanto amirul mu'minin saboda abin da ya tara na ilimi da tsoron Allah da ibada da kuma jagoranci da girma a cikin zukatan mutane amma wajen iliminsa in dai za a yi adalci ba za a yi mujamala ba ba kuma za a cuce shi matsayin ba za a kuma rage masa matsayinsa ba yace a wajen ilimin tafsiru ilimin alqur'ani bai kai ibnu kathir ba qario ahli kufa a wajen fiqhu bai kai abu zinat da rabi'a bin abi abdurrahman malamin imam malik ba a wajen ilimin hadis da tara riwayar hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai kata da ibn shahadin zuhuri ba amma malami ne duk inda malami ya kai shi ma ya kai ga kuma yawan ibada ya kasance mai yawan sallah an ruwaito kan cewar yana sallah a dari a rana a dare da rana yana da yawan ibada kowa ya gan shi kana ana ganin sa ne masa ganin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin a'immatu ahlul bait wanda suke dangana kansu wanda a'immatu ahlul bait suke wanda yan shi'a suke kirgawa daga cikin limaman shine limamun su na shine limamun su na hudu na farko shine limamun su na biyar na farko daga cikin limaman su guda goma sha biyu da suke faɗa a shi'a al a shari'a kenan dan su kansu fa shi'an su kansu imamiya din sun kasu kashi kashi al-itna ashari domin koyaushe aka samu wani ya mutu to sai an samu tsaraka wannan ce ga wanda ake wasiya shine zaman zai zama to limani yadda zaka san cewa magana shine ibn taymiya yake cewa Wani yake nuna kan cewa magana su daga daga wajen ma'asum bane inda su ma'asumai ne ba za a samu sakani ba amma koyaushe ɗaya ya mutu sai an samu sakani tsakanin na farkon su ali ibn abi talib a kaulin su ba nasi akan wannan wannan tatsuniya su ce na biyu al-hasan ibn ali ibn abi talib na uku al-husayn ibn ali ibn abi talib na hudu ali ibn al-husayn zain al-abidin shine baban abu ja'far al-baqir na uku muhammad ibn ali ibn al-husayn na biyar na shida ja'far ibn muhammad as-sadiq na bakwai musa ibn ja'far hmm, al-kazim na takwas ali ibn musa ar-riba na tara muhammad ibn ali al-jawad sannan na goma alhassan ibn muhammad sannan na ah, goma sha ɗaya na goma sha ɗaya muhammad ibn alhassan hassan al-askari sannan ah, abin na sha biyu shine wanda suke cewa al ah, wanda zai zo fi akhir zaman wanda suke riyawa kan cewa zai zo fi akhir zaman wanda a ƙaryarsu yana nan ya shiga cikin wani rami saboda haka akwai a samun ra a cikin iraq akwai mutum yana nan da doki da takobi kullum yana yana kofar wannan kogon suna jiran zai fito sai a mika masa wannan dokin a mika masa takobin ya hau ya dumfari madina ya kashe ahalus suna da suke cikin madina ya haƙo kabarin abubakar da umar ya rayar da su ya musu haddi wannan tatsuniyar yan shi'a kenan almuhim to waɗannan a za mu ɗan yi ɗan bayan na gama tarjamar zainul abidin da tarjamar jabir za mu dawo in gaya muku dalilin da ya sa a immatu ahalin bai sun barranta daga shi'a za ku ga nusus waɗanda in ka karanta tarihin shi zainul abidin da abu ja'far al-baqir wannan ya ishe ka hujja akan cewa tsakanin su da shi'a kama bainal mashriqi wal maghrib babansa kuma shi ali ibn ali ibn al-husayn zainul abidin shi kuma shine ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib an ce masa zainul abidin lakabinsa kenan saboda yawan bauta ya kasance mai yawan bauta ya shahara da bautar Allah an haife shi an haife shi a ƙarshen a cikin rayuwar al-husayn wanda ya tafi karbala tare da mahaifinsa al-husayn suka tafi iraq yayin da 'yan shi'a suka kira su cewa za su taimake su su musu mubaya'a amma suka tabar da su suka sallama su ga abokan gaba aka zo aka karkashe su to shi lokacin da aka zo kashe su lokacin yana ɗan shekara 23 ba shi da lafiya sai umar ibn sa'ad wanda yake cikin wanda yake kwamandan waɗannan sojojin da suka zo sai ya ce a kyale shi tunda ba shi da lafiya a kyale shi kar a kashe shi bayan an bayan saboda haka da shi da sauran ƙananan yara da mata da waɗanda ba su mutu ba aka ɗauke su aka kai su dimash wajen yazid ibn muawiya lokacin shine sarkin musulmi aka kai su wajensa yazid ya karrama shi ya karrama shi yadda ya cancanta a karrama shi ya ba shi dukiya mai yawa sannan ya sa ya hada shi da sojoji aka rako shi madina aka kawo shi shi yasa baya la'antar yazid sabanin da yan shi a cikin suke la'antar yazid daga cikin karerakin da ake kawowa shine wai yazid da aka kawo kan Hussein sai ya dauki sandansa yana dukan bakin Hussein aka kawo wai kwakwalwar yazid gaban aka kawo kwakwalwar Hussein gaban yazid yazid yazid ba sahabi bane ko ba mustaqimi bane domin yana yin abubuwa waɗanda yake malamai sun yi inkari a kansa amma alhaqu yuqal malaman ahlu sunna ba zai taba yin abin da yake ba daidai ba su kyale shi ta yaya za a yi yayi wannan shi kansa ma bai yi haka din ba domin da farko tukuna wa'annan yan uwansa ne duk qurayshawa ne yan uwansa ne hmm? danginsa ne domin tsakaninsu da tsakanin banu umayya su ma duk daga bani abdul manaf suke saboda haka yan uwa ne dan haka ya karrama su da aka aka dawo da shi madina aka taimaka masa da dukiya mai yawa ya zo ya zauna ya fuskanci ibada da neman ilimi daga cikin wanda ya nemi ilimi a wajen su fitattun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga su irin su Jabir zamu karanta magana Ibn Rajab kuji abin da ya faɗa akan wannan misali insha Allah ya kasance mutane suna kansa saboda yawan ibadarsa kuma ya kasance shine aka ce bayan mutuwarsa sadaqatu sir sai ta zama to ba a santa ba saboda yana boye sadakarsa kullum da daddare zai dauki buhun abinci ya dora a kan kafadarsa ya zaga yana bin gida-gida da fukara da aramin waɗanda zaurawa da iya da mazajensu suka mutu suka bar su da yara yana kai musu abinci ba san wa yake kawo musu abincin nan ba fakiran madina ba su san yunwa ba sai bayan mutuwar ali sai bayan mutuwar zainul abidin sannan aka gane shi shine yake wannan sadaka da ya mutu aka zo yi masa wanka sai aka ga saman kafadarsa yayi tabo yayi baki kirin saboda daukan abinci da yake shine sayyidu ahlul bait a wannan zamani shine imamu ahlul bait amma shi yake baya daukan gashi da bayi baya sa bayin su dauka su kai je su masa wannan babban mutum ne shi yasa har zai har wataran. ran abu hazim ina jin abu hazim ne ta bin dinar ya zo ya ce masa ko abu hazim dai ko wanda daga cikin manya-manyan mutanen madina ya zo ya ce masa kana tsallake majalisan abinan majalisin manyan mutane waɗanda suke fitattu ka tafi wajen zaid bin aslam bayan bawa ne domin babansa aslam yantaccen bawan sayyidina umar ne maulan sayyidina umar yace ka tsallake manyan mutane waɗanda suke wato waɗanda suke daidai da ku waɗanda suke wato ƴaƴan halifofi da ƴaƴan na wal ansar wanda suke ƴaƴa ba ƴaƴan ba bayi ba an san asalin su ka tsallake suka je wajen waɗanda suke su ne abin nan mutane waɗanda suke bayi ne a jiya bayi ne iyayen su ma bayi ne shi ne sai yake cewa abin nan ar-rajulu yajlisu haythu yajidu salaha qalbi mutum zai zauna a wajen da zai ji za a gyara masa zuciyarsa zai zauna inda zai ji magana da za ta fuskantar da shi Allah saboda zaid bin aslam malami ne shi ma daga cikin a'immatu tabi'in malamin imam malik ne a wata riwayar an ce wajen aslam ne babansa ala ayi hal kowanne ne dai an masu riwaya sun yi sabani mutum ne wanda yake mai girma kuma ko ina an sai shi ana darrashta shi shine wata lokacin da hisham ibnu abdul malik lokacin yana abin nan lokacin dan sarki ne kuma babansa Sulaiman ibn Abdul Malik shine Amirul Mu'minin shine halifa mai jiran gado shine waziri mai jiran gado yazo haji yazo haji ko umra yazo zai yi dawafi yazo Hajarul Aswad cunkoso yayi yawa ya rasa yadda zai kama Hajarul Aswad sai aka dauko masa minbari ya zauna a sai ya ga sai ga Ali ibn Hussein yana tsawaci yana zuwa daidai Hajarul Aswad duk sai mutane suka dare ya sumbanci Hajarul Aswad sai wani mutum lokacin shi sham ibn Abdul Malik ya zo da mutanen Sham mutanen Sham ba san wane ne wannan ba sai wani mutum daga cikin mutanen Sham yace masa yake tambayar sham ya ya ayyuhal amir wane ne wannan mutum da yake da wannan martaba a idan mutane yace ban san shi ba saboda yana jin tsoron kar ya ce shi ne wane ɗan sham su je su same shi su ji maganarsa su gane cewa ashe ma mutum ne da ya gaji mulki da ya cancanta a yi masa mubaya'a su zo su yi masa mubaya'a karfin banu umayya da yake a cikin sham ya sai ce ban san shi ba sai wani sai mawaki yana wajen sai ya ce tambaye ni in gaya maka wane ne shi sai ya ce wane ne ya ce hadha alladhi ta'rifu al-batha'u wa sa'atahu wal baytu ya'rifuhu wal hillu wal haramu hadha ibn khairi ibadillahi kullihim hada taƙiyun النقي الطاهر هذا هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الرسل قد ختموا إذا رأته قريش قال قائلهم إلى مكارم هذا يبتغي يبتغى الكرم يغضي حياء ويغضى ويغضى من محابته فلا يكلمه إلا حين يبتسم يتبع ذلك سيدة كمي فو sannan yake cewa idan kai ka ce masa baka san shi ba idan ka ce baka san shi ba cewar baka san shi ba ba zai cuce shi ba fal'urbu ta'arifu man ankarta wal uja wal ajamu larabawa sun san wanda kai kake inkarin da adamawa sun san shi Zai kama faransa ga daure shi dan me zai gaya masa haka to ka duba ka gani abinda za ku yi tunani a nan wajen suwaye mutanen makka ahlus sunna ne ko shi'a tashayyu bai shiga maka ba sai bayan shekara 250 bayan sai bayan shekara 250 bayan mutuwar bayan mutuwar Ali ibn Husayn sai lokacin da Ubaydiyun suka kama Misra Hijaz ta zama to karkashin su sannan aka samu shi an ci ya so mu shigowa cikin Hijaz amma amma shi an ci a Iraq yake saboda haka shi wannan wanda suke girmama shi dinnan suka san matsayinsa ahlus sunna ne ba in shi'a bane saboda haka yaushe in shi'a za su ce wai abin nan su ne suka san darajar ahalul bai su fa su ne suka kira ahalul bai aka kashe su su ne suka ha'inci ahalul bai su ne ahalul bai suka tsine musu albarka sayyidina ali ya tsine musu albarka hasan ibn ali ya tsine musu albarka dan yana cikin sallah aka samu wani ya zo da irin wato wukan nan mai lauje hanjar da muke faɗa ya je ya kai masa sara ya yanke masa ya yanke masa cinya abinda ya sa hasan ya sallama ma muawiya mulki kenan amma su ahlus sunna su suka su suka dan darajar ahlul bait duba ka gani ga wanda yake shine khalifa mai jiran gado shine sarki dan sarki mai jiran gado daga cikin banu umayya amma ba wanda ya damu shi amma jibi wannan ba da mulki ba da dukiya ba kuɗi yake ba mutane ba ali ibn hussein ya shahara ma da cewa ana mutane su ɗauka wato bakil ne marowaci ne saboda ya kasance sadakatu sirri yake yana raba wa mutane sadaka ne da daddare saboda kan aka zo aka tambaye shi ya bada wani abu sai ce ba shi da shi sai ake tsammanin cewa marowaci ne domin sa ta tafi sadaka sadakatun sir saboda ka ba dukiya gare shi ba da yake bawa wa mutane ba dan komai ba sai dan kawai kamar yadda farar da ce ha zabnu binti rasul ha zabnu ha zabnu khairi ibadillahi kullihim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha zabnu fatimatin in kunta jahilu wannan dan fatima ne in baka san shi ba bi anbiya anbiya'ur rusuli da kutimu da kakansa ne aka da kakansa ne aka aka rufe manzanci kakansa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne har yake faɗan wannan baitin da malaman nahawu suke kawowa yubdi haya'an wa yubda min mahabatihi yana rumtsa ido saboda jin kunya idan ya ji kunya ya rumtsa idansa kowa da kowa sai ya rumtsa ido ba zai magana ba min mahabati saboda kwarjininsa fala yukallamu illa hina yabtasim ba a ba wanda zai wuce ko uffan sai in an gayi murmushi sannan sai a soma magana saboda me kawai saboda kwarjini hmm, na kasancewar wannan daga cikin sulalatu baitin nubuwa Shi ne har a cikin baitin akwai wanda yake cewa man ya hmm, wani abin nan duk wanda ya san Allah hmm, ya arif ya tada ya san cewa wannan jagaba ne domin addinin Allah daga gidansu ya fito daga gidan wannan mutumin ya saboda haka duk wanda ya san Allah ya san matsayinsa to haka Ali ibn haka Zainul Abidin yake a cikin al'umma kuma ya zamanto suwaye muta suwaye ƴan uwansa sahabban suwaye malaman sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye ƴan uwansa ahlu sunna wal jamaa cikin mutanen Makka da Madina kuma su suka san kimarsa su suka san darajarsa su suka kiyaye shi dan haka bai fita ya tafi ya zauna a Iraq ba wajen wanda suke da'awa su ne masoyansa domin su ya san ba su ne masoyansa ba su zuwa kashe kakanninsa to sannan Jabir ibn Abdullah shi kuma Jabir ibn Abdullah uh, ibn Amr ibn Haram yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin al-Ansar al-Hazraj manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa istighfari sau 25 a ran da ya sai a ran da ya sai raƙuminsa da suna dawowa daga wajen yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema masa gafara sau 25 Jabir yana alfahari da wannan kuma shi yana daga cikin wanda suka bai a ranar Hudaybiya ya halarci bai atal aqaba tsaniya tare da mahaifinsa mahaifinsa yana da kissa mai tana da kissa mai ban mamaki Abdullah ibn ibn Amr ibn Haram yana daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je suka yi mubai'a lailatul aqaba tsaniya kuma yana daga cikin an-nuqata guda goma sha biyu daga cikin al-ansar su goma sha biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya su daga cikin gidajen madina daban-daban su zama su ne kamar wakilansa su ne kowanne shi ne shugaban kabilarsa a maimakon manzan Allah wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya su su zama to wakilai maimakon sa ya je yakin badar aka kashe shi a yakin uhud shine farkon wanda aka kashe lokacin da aka kashe shi jabir bai zo yakin uhud ba saboda yana da 'ya'ya mata guda tara yace ka zauna tare da yan uwanka mata amma lokacin yana yana dan shekara wajen 20 domin lokacin da aka je yakin badar kamar yadda zahabi yace shekarar sa 18 saboda haka ya kai ya je yakin yaje yakin amma bai halarta ba yan uwa mata eh saboda yana da yan uwa mata wanda ubansa yace ya tsaya ya kula da su so bai je yakin ba da aka kashe mahaifinsa ya zo ya ganshi ya bude fuskarsa bayan an rufe fuskarsa da wata jabba tasa ya buɗe fuskar sa ya sumbance shi ya sumbance shi yana kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba sauran sahabbai suna sai masa inkari amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba uwarsa ita ma ta abin nan kanwar ubansa ita ma ta zo tana kuka tana kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ta ba yace ko ki kuka ko karki kuka wallahi tun da ya mutu mala'iku suke lullube da shi da lokacin da manzo Allah da Jabir ya zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Jabir wata ran yana nuna bakin ciki yake tambayar ta shine yake cewa saboda abin da saboda wato rasuwar mahaifina sai yace karka damu yake cewa babu wani babu wani mutum face Allah ya yi magana da shi min wara hijab ta bayan ta bayan shamaki amma babanka Allah ya yi magana da shi kifahan wato Hatan, tsakaninsa da Allah babu hijabi wannan hadisi ne a cikin sunan Tirmidhi irin Tirmidhi yace hadisi hada hadithun hasanun hasanun gharib Sheikh Al-Albani da Shu'aib Al-Annawi duk suka ce isnadin sa hasan to raka hadisi ne wanda yake za a iya kafa hujja da shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa Allah ya ce ma mahaifinka Abdullah ya ce masa tamanna tamanna indi abdi ya bawa na kai buri ne kake so a wajena sai ce Allah abinda nake so ka mai da ni duniya in sake yin jihadi a kashe ni in sake yin shahada sai ke cewa ai ya riga ya abin nan sabaka min ilmi annahum ilaiha la yurja'un cewa ba za a mai da su cikin duniya ba shine wanda ya samu wannan martaba lokacin da aka tashi binne shi an binne shi tare da dan uwansa Amr ibn Jamu aka sa su a cikin kabari daya lokacin bayan shekara 46 Muawiya ya zo ya yi ma mutanen madina abin nan famfo shine tsana wanda zai rinka kawo musu ruwa mun san abin nan a wajin akai ya fita ta fita da dutsen uhud ta san haka kuma wala abdalla ya wajin akai ya yana ya fita gefen dutsen uhud to ta gefen wannan wajin akai din aka ja masu wani kanal wanda zai rinka kawo ma zai kawo musu ruwa kana wato hanya hanyar ruwa haka to da sai hanyar ruwan sai ta bi ta jikin kabarin su abdullah ya buɗe kabarin jabir yana nan ya je ya haƙe kabarin ya ce zai ɗauke su ya mai da su wani kabarin ya ce yake cewa ya samu mahaifinsa yadda yake haka yake da wannan rigarsa ma bata rigarsa ma bata mutu ba rigarsa da aka lullube shi ƙasa bata ci shi ba ya ce akwai ciwo a saman goshinsa ya lullube saman goshin da hannu da hannunsa sai ya cire hannun sai ya ga jini yana kwarara daga ciwon sai ya mai da hannun ya rufe ciwon jinin ya tsaya sannan ya ɗauke shi ya kai shi wani kabari da shi ya ɗauke shi ya kai shi wani kabari ya raba shi da kabarin amru bin hazza bin ibn jamu ya musu kabari daban-daban ƙasa ba ta ci jikinsu ba wannan ibn sa'ad ya ruwaito shi da isnadi ingantacce yana nan a cikin at-tabaqat na ibn sa'ad to wannan mahaifin Jabir kenan Abdullah shi ko Jabir ibn Abdullah daga cikin falalarsa akwai ittifaq Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya masa sannan kuma yana daga cikin wanda suka yi bai'a lokacin lokacin Hudaybiya wanda ya ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu antum khairu ah-, abinna antum khairu ahli al-ard ku ne fiyayyin mutanen da suke bayan kasa baki daya kuma yace ba zai ba wanda zai shiga cikin wuta daga cikin ba wanda zai shiga wuta daga cikin su su dubu da ɗari hudu ne daga ciki hadda Jabir ibn Abdullah a ƙarshen rayuwarsa Allah ya ɗauke masa gani ya zama to ya makance a kuma ya rayu mai tsawo ya shekara kusan shekara casa'in ya mutu a shekara da takwas bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana son halin bai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da shi Abu Ja'far al-Baqir ya zo wajen ka zai masa tambaya akan hadithul hajj da ya ce wane ne sai ya ce muhammad ibn ali ne ya ce ibn al-husayn ya ce e sai ce udunu ya ibn akhi ya ce matso kusa da kusa da ni ya shashafa hannunsa domin lokacin nan makaho ya shashafa hannunsa sai da ya taba kirjinsa ya sanya hannunsa a cikin kirjinsa ya taba shi ya ji cewa shi ne yana son sa yana son ahlul bait na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kusantar da su sannan ya tambaye shi hadithul hajj wanda imam muslim ya rawaito wanda shekul albani ya sharhi ta hadisi ne mai tsawo shi kansa yanda jabir ya riwayar hadisin za ka san cewa ya samu nashaki ne dan hadisi ne mai tsawon gaske saboda mai saboda soyayyarsa da yake ga wannan ga wannan imam min ahlul bait yayi yayi karsashi ya ji daɗin ya masa ya masa hikayar hadisin tun daga farkon fitarsu daga Madina har zuwa dawowarsu zuwa Madina hadisi ne mai tsawon gaske na nan imam muslim ya ruwaito shi to haka ya ɗauki waɗannan haka haka ya ɗauki ahlul bait su kuma ahlul bait haka suka ɗauke shi to wannan ina so yanzu na gaggaya mana waɗansu abubuwa da malamai suka kawo wanda yake nuna mana cewa wato hanyar jirgi daban hanyar mota daban tsakanin yan imamiyya da a'immatu ahlul bait na farko magana maganar alhafiz ibn rajab da yayi akan menene hikimar da za mu samu a kan cewar muhammad ibn ali al-baqir da shi da babansa ali ibn al-husayn sun zo wajen jabir neman sun zo wajen jabir har aka yi masa wannan tambayar menene za mu samu a nan na hikima ga abin da ibn rajab ya ce a cikin sharhin sa fathul bari na ya yi sharhin wannan hadith din shi ma yana da sharhi fathul bari akan sahih muslim qala ibn rajab في هذا في في هذه في هذا الحديث دلالة على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون يطلبون العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisin ya nuna mana cewa manya-manyan manya a immatu ahlul bait sun kasance suna zuwa su nemi ilimi wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kama ya tulubuhu ghayruhum kamar yadda sauran sauran jama'ar musulmi suke neman ilimi wajen sahabbai فدل ذلك على كذب على كذب ما تزعمه الشيعة أنهم غير محتاجين إلى أخذ العلم عن غيره wannan sai ya nuna cewa shi'a ƙarya suke da suke cewa su a immatu ahlul bait ba su da buƙatar neman ilimi daga wajensu dan sun ce su ma'asumai ne Allah ne yake ba su ilimi ilimin su haddasa ne kalbi an rabbi wai daga wajen Allah suke samu ba sa buƙatar sahabbai وأنهم مختصون بعلم يحتاج الناس كلهم إليه كما سنة جوا ويسو أئمة أهل البيت sun keɓanta da ilimi da duk mutane a wajensu suke neman wannan ilimin amma su ba neman wajen kowa wala yahtajunahum ila ahadi su ba sa buƙatar ilimi wajen kowa wa qad kazzabahum fi dhalika Ja'far ibn Muhammad wa Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq ya karyata su a wajen wannan min ulama ya ahlul da sauransu daga cikin malaman ahlul sannan Sheikh islam ibn Taymiyyah rahimahullah yake cewa al-imamiyya lam ya'khudhu madhhabahum an ahli al yan shi'a a shi al-imamiyya